Eh, innahu kana mukhlisan wa kana rasulan nabiyya ka karanta musu labarin annabi Musa Allah dai yana ce a karanta mana labarin annabawa yana ce wazkur fil kitabi Ibrahim wazkur fil kitabi Musa wazkur fil kitabi Isma'il wazkur fil kitabi Idris wazkur alayhi naba Ibrahim wazkur alayhi naba Nuh wazkur alayhi naba karanta musu labarin annabi wani karanta musu labarin annabi iya kai musulmi Allah ya ce annabi ya karanta ma labaran annaba don mu ji tarihinsu annabi mai tarihin tarihin din ya ji daɗi wa kullun nabussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka bi hadhihi al-haqqu wa idzatu wa zikra lil mu'min kai kuma baka so a karanta maka labarin annabi Muhammadu shine yasa baka son maulidi duk wanda ba son maulidi ba ya son a karanta masa labarin annabi Muhammadu wanda duk baka son labarin to baka son sa bari duk labarin da za a bani an Muhammadu na darajojinsa ne za a faɗa don saboda darajojin nan su zauna a zuciyoyin yara a zuciyoyin manya a zuciyoyin wanda su yi karatu ba su yi karfi a zuciyoyin wanda suka yi karatu amfanin maulidi kenan yadda ake karanta wa labaran annabawa to gurbin kita yi Musa ka karanta wa mutane labarin annabi Musa wanda ya zo maka a cikin wannan littafi saboda haka ne yanzu in mun fita wannan sura surar da zamu kama za ta ta labarin annabi Musa mai yawan gaske shine surar Taha innahu Musa